from the first time that we met uh, two years ago at the White House, you and I had extensive and constructive conversations about the importance of the relationship between the United States and Ghana. Wannan ne tsokacin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gana da shugaban Ghana na Ado Dankwa kufa Ado a fadar shugabancin kasar wato Jubilee House a yau a inda take cewa I'm here to discuss a number of issues with you Ina nan ne domin tattauna batutuwa da dama da kai musamman wadda muka yi shekaru biyu da suka gabata a fadar White House na karfafa halaka da samun amfanin bai dai tsakanin ƙasashenmu, ta fannin ci gaba tare da tsaro na kasar Ghana da ma wannan nahiyar ta Afirka. Mun kuma mai da hankali wajen zuba jari ta Amurka da kiwon lafiya da ma ci gaba sabida wannan zai amfanar da al'umman Ghana da nahiyar Afirka tare da Amurka gabaki daya. but by extension, the people on this continent and the American people. sai dai a nasa bangare shugaban ghana na ado danko kufa ado bayan ya nuna farin cikinsa bisa ziyarar da mataimakiyan shugaban amurka kamala harris ta gabatar ya ce Akwai wasu manya-manyan kamfanonin Amurka masu niyyar zuba jari a nan kasar Ghana. A don haka ina da kyakkyawan zaton ziyarar ki zai karfafa gwiwar su kuma su tabbatar da cewa lalle Ghana cibiya ce da za su iya aiwatar da kasuwanci ba tare da wata matsala ba. Ko shin wannan ziyara zai iya taimaka ma Ghana wajen shawo kan matsalolin da take fama da su musamman na tattalin arziki wannan ne tambaya da na yi ma Abubakar mai sharhi kan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana inda yake cewa eh shakka babu in ka duba fannin eh, foreign relations yana da amfani da yawa ko da yaushe new investors wato masu jari da suke son su sa cikin eh, harka na business in suka ga kamar shagabanni eh, suna da good relation eh, da wani country suka duba kuma kasan nan akwai kwanciyar hankali yana ya kara musu kwarin gwiwa wurin yin gaggawa zuwa da kudin su amma shi sun duba Eh, business da yake da zuci sun duba potential in cikin kasan nan akwai good potential wato in suka zo suka saka kudin sun su samu riba tafiyar da ta zunga na kaman ta kuma ce kuma eh, Amerika sun taimaka ma Ghana da wasu kudade eh, sabon shekara kenan 2024 kaman kusan 139 million dollars na foreign aid once America har vice president ta ta zo to Africa Ghana ne kasa na farko da ke tazo wannan is a good signal to investors musamman from America kamar Ghana is a good place to invest. Ghana is, is a democracy wato kasar kuma da yake eh, mulkin demokradiyyanta tana da ci gaba shakka babu wurin business kuma an samu ci gaba. Shi ko tsohon jakadan Ghana a kasar Gini, Kana mai sharhi kan sha'anin diplomasiya Excellency Musa Sharif Nuhu na Layya ya ce ko shakka babu Amurka ba za ta iya shiga wata kasa kasafai hakan ba sai da samar ma wannan ƙasan amfani. Zuwan Amurka ko zuwan Vice President Amurka in ƙasan Ghana zai taimaka kwarai da gaske saboda kasan eh, eh, eh, Amurka in ta zo gari ba ta shi ko kai za ta zo shi ma ma'adanai da za su jirgin sama da kayan wani abubuwa haƙin da ake tare shugaban kasan da ba ana koma shi ana barin shi wurin ne kaga wannan kan wannan ma kai ma za ka samu wani abubuwa baya ka kuma in an zauna an yi magana ta bayan gida akwai alkawarin da za a yi gwamnati akwai makudin kuɗin da kake magana za ai da ma dola ne an yi a ce wani bashin da ake bin ka an ɗauke ma. komai al'umman Ghana ke faɗa game da wannan ziyarar uwar gida Kamala Harris na kasan Amurka Malam Suma'ila Zakari saurayi mai sana'ar sai da sayarwa ya ce. Da an ka zai iya dunka dankon soyayya da zumunta tsakanin Ghana da Amerika da zai bari mu samu karbuwa ga Amerikawa. Na biyu kuma irin taimako da da su iya su yi magana kamar tattalin arziki da wai da sauyin yanayi da wayan sun su. Sai dai ana sa ran uwar gida Kamala Harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo kuma ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere. Kuma gobe Talata za ta gabatar da jawabi ga matasa kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin Cape Coast inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi taiga nahiyar Afirka Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana